Assalamu alaikum warahmatullahi barka da wannan lokaci a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka sauke Bybit a wayarka za ga idan ka shiga link din baya yi to abin da zaka yi shine zaka shigo Play Store uh, Play Store zaka je kawai kai setting ka shigo wajen setting sai ka rubuta uh, Bybit zaka rubuta buy haka Bybit in ka rubuta Bybit ka ganta nan wannan ita ce Bybit kamar yadda kake gani ka gani ta eh, update ta ce in yi sakamako ina da ita tsohon bashin ne to baran yi update din ba tunda ina da ita sai in yi minimizing sai in dawo cikin wayata sai in shiga cikin Bybit din ka tsaya ka gani wannan ba sai ka tsaya shiga link ba domin ka shiga link din yawanci baya yi to shine zan nuna maka yadda za ka register ita step by step ka tsaya gani gaba daya idan ka shiga cikin bybit ɗinka za ta nuna maka haka nan demo trading da kuma sign up slash eh, in sai ka shiga kamar haka nan kaga ta maka inda za ka yi eh, sign inda za ka yi sign wannan abu ne na updating ka gane abin da zaka yi shine ka rubuta email ɗinka anan zaka rubuta password sai kuma nan gurin inda aka ce referral code bari in fara nuna maka yadda zaka rubuta wannan referral code din domin referral code din yana da matukar muhimmanci sosai eh abin da zaka rubuta shine zaka rubuta i e da babban baki ka rubuta y da babban baki sai ka bo lambobi akwai lambobi kwaya ba su fi guda hudu ba zaka rubuta 8 sai ka saka 4 sai ka sa 00 kamar yadda kake gani haka aha sai password password shi ma gmail kai ka san gmail din da kai amfani da shi wajen rubutawa misali ka Musa M din farko sai ka saka ta ta zo a babban karanta in ka kula za ga nan gashi yayi tick sai kuma misali ka rubuta Musa kamar haka ka gani saura eh, sharaɗai guda biyu suka suka kashe mana mu suka kashe wannan sharaɗan na password Musa to sai ka zo ka rubuta misali lambobi misali ka rubuta 1 2 3 ka gani sharaɗi biyu ne lambobi ba sai 1 2 3 ba random number za ka iya zaba a cikin wa'annan alamomin ko at at haka ko wannan hash hat ko ko alamar eh, percentage ita ce za ka taba bari mu bude mu gani muke yi yauwa ka tsaya gani gaba ɗaya mutumina bidiyon ba wani tsayi zai ba wasu daga nan suke makalewa su kasa ci gaba daga nan suke makalewa su kasa ci gaba yauwa an ka rubuta musa misali Musa 123 at at ka gani yayi in ka kula gashi na inda ka saka wannan referral code din kaga yayi tick to idan baka saka ba ba zai yi wannan tick din ya kore ba sai ka saka Gmail address ɗinka inda aka ce ka rubuta ina rubuta Gmail address na nan gurin zai nuna mun sign up na kirkira account to kalli bidiyon gaba ɗaya kallon bidiyon gaba ɗaya shine zai sa ah, ka ga yadda zaka saka nin uh, number ka ma'ana national id card ɗinka ko kuma bbn ɗinka za ka iya amfani da kowanne amma password ka ga yadda na rubuta kai kuma sai ka amfani da shi ta hanyar da misali wani ba zai san password ɗinka ba wannan shine kalli bidiyon gaba ɗaya. su za ku ga ko waje da aka sa sign off a nan wajen so kai tsaye sai ku danna akan sa za ku ga yana yin loading so za su turo da verification code yanzu za mu jira wannan a ah, verification code ɗin ya shigo sai mu saka shi a cikin waɗannan boxes din da suke a nan wajen so kai tsaye za mu jira wannan verification code din ya shigo idan ma wannan verification code din bai shigo ba za mu iya fita sai mu shiga ainihin ah, app namu na gmail domin mu duba wannan a ah, verification code din kasancewar ba kowane lokaci bane za ka gan shi a saman ah, a saman notification naka so kai tsaye za mu jira idan kuma kun gama jira kuka ga a wannan code din bai shigo ba to za ku ga akwai wani waje da aka sa send verification code a nan wajen so idan ka jira misali kamar na minti biyar ka ga wannan verification code din bai shigo ba sai ka danna gunan da aka sa resend verification code idan ka danna a kansa za su kara turo maka da wani verification code a wannan email address din da ka saka so kasancewar yanzu mun jira bai shigo ba za mu kara danna resend verification code so za ku ga yana ɗan yin loading so bayan ya gama loading za su kara tura wani verification code din so so gashi nan verification code sent so za mu jira wannan verification code ya shigo ko kuma kai tsaye mu fita mu shiga uh, app na gmail domin mu duba wannan verification code din ok so kamar da kuke gani yanzu gashi nan verification code din ya shigo so za mu yi clicking a kansa sai mu zo mu duba gashi nan 464817 so kai tsaye sai mu zo mu koma ainihin cikin babit don mu saka wannan a verification code din shine 46 4817 to daga lokacin da muka saka wannan verification code din za ku ga sa welcome to Bybit so idan daidai ne kenan za ku ga nuna mana uh, wannan alamar green tick din so yanzu mun riga da mun create an account abin da ya rage shine verification wato za ka yi amfani da ah, means of identification naka domin ka yi verify na wannan account naka so za ka iya danna skip domin idan kana da bukatar sai uh, wani lokaci sanan kai verify sai ka danna skip idan kuma kana da buƙatar ka yi verify shi a yanzu to za ga akwai wani waje da aka rubuta verify now sai kai clicking kan sa to koda da a ce misali ka fita idan misali kai skipping so za ga nan shine cikin a exchange din da zai nuna ma to za ga akwai wani waje da aka rubuta verify now sai kai clicking kan sa to daga lokacin da ka yi clicking a kai za ga gashi na an sa level 1 verification benefits so abubuwan da za ka samu damar yi idan ka yi wannan verification na level 1 ɗin shine ah, za ka samu damar ka yi depositing na assets sannan za ka samu damar ka yi trading sannan za ka samu damar ka yi fee sannan za ka samu damar ka yi earning na wani abin da suke bayarwa kasancewar akwai su kyaututtuka da a ah, babit suke bayarwa a lokaci bayan lokaci to inda har kai wannan verify din za ka samu damar ka yi waɗannan sannan ah, za ka ga akwai minimum abinda za ka yi depositing a rana shine $50,000 sannan abinda za ka yi withdraw shi kuma shine $1 million a rana kenan so kawai sai ka danna bar final so kana kilikin akan bar final zai kama nan wajen kamar da kuke gini haka to akwai inda aka sa country so za ka yi clicking akai idan baka ga kasar ka ba idan kuma ka ga kasar ka so kai tsaye za ka bar su a wajen so za ga akwai hanyoyi da dama wanda za ka bi kai amfani da su wajen verifying account naka na farko akwai bvn number sannan akwai id card akwai driver's license so za ka zaɓi a guda ɗaya wanda kake so ka yi amfani da shi wajen verification to amma kasancewar da bvn number ya fi sauki za ku ga su ma sun sa recommended wato suna recommending na ku yi amfani da bvn number so kai sai ku yi clicking akai sai ku danna confirm da yake a ƙasa so zai kai mu inda za mu je mu sa wannan bvn number namu domin mu yi verify na account ɗinmu. mu sai ka zaɓi ƙasar da kake so idan ya nuna ma wannan alamar abin da za ka yi ana wajen shi ne za ga akwai inda ka sa United States of America so idan a can kake kenan sai ka danna idan kuma ba a idan ba a United States kake ba so za ka ga akwai inda ka sa other countries sai yi clicking a kai sai ka danna continue to daga lokacin da ka danna continue za ka ga kawo maka wannan fuskar to za su buƙaci ka saka wannan details naka da a vivian da suna da date of birth sannan za ka yi selfie sai ka danna continue da yake a kasan nan to daga lokacin da ka danna continue zai kama wannan fuskar sai ka zo a wajen sai ka sa vivian number naka sai kuma ka zo ka sa last name wato sunan mahaifi kenan a nan wajen ba sunan ka za ka sa duka ba a ba sa da buƙatar ka saka full name kawai sunan mahaifi za ka saka a wajen sai ka danna continue to daga lokacin da ka danna continue za su bukaci ka dauki hoto ta hanyar yin selfie so kana yin wannan selfie ɗin yana daukar yana taking up to 5 minutes kafin su yi uh, approving na wannan verification ɗin naka idan kuma ba daidai bane za ka ga sun yi rejecting nashi sai dai ka sake idan kuma daidai ne to za ka ga cikin ƙanƙanin lokaci sun yi approving na wannan verification da kai Uh, sun yi verify na account ɗinka to kasancewar duka bayanai na na amfani da su wajen verify na wani uh, na account ɗina so hakan yasa ba zai yiwu na ƙara saka waɗannan bayanan a nan wajen ba so kawai da idan ka shigo nan wajen ka sa BVN number naka a nan sai ka sa last name wato sunan mahaifi idan kuma ka zaɓi id card ne ba bvn ba so za su buƙaci ka sa nin number ɗinka a nan sai kuma ka sa sunan ka daidai abin da suka bukata sai ka sa da zarar ka danna continue za su bukaci ka dauki hoto ta hanyar yin selfie so da zarar ka ɗauki wannan hoton yana taking up to 5 minutes kafin su yi a verify na account ɗinka kasancewar ba ba manual verification suke yi ba to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku mallaki account a babit extent so insha Allah a bidiyon mu na gaba kuma zan zaɓo wata extent na yi muku bidiyo complete akan ta game da yadda za ku bi ku yi creating account a ita waɗanda ba su ga yadda za su bi su yi creating na Binance ba su za ku ga hoton wancan bidiyon da na yi akan yadda ake buɗe Binance ya fito sai ku danna kai domin ku je ku kalla na gode mu haɗa bidiyo na gaba